Abu na farko da za mu nema idan za mu haɗa wa'yannan tukwanen fulawa shine za mu yi amfani da siminti. Bayan mun tanadi simintin mu za mu kwaɓa shi, za a kwaɓa shi da kauri kamar yadda ake gani yanzu. Sannan sai kuma mu nemi yadin da za mu yi amfani da, yana da kyau a yi amfani da yadi wanda yake da ɗan kauri kaɗan. Bayan an tanadi yadin sai a tsoma shi a cikin wannan ruwan siminti da muka kwaba Za a dinga yi ana juyawa kamar yadda ake gani yanzu. Bayan an gama ainihin tsomawa za a tanadi abin da za a ɗora a kai kamar yadda kuke gani yanzu roba ne muka samu muka ɗora ainihin wani akan wani inda zai bamu tsayin da muke so. Sannan muka yi amfani da leda irin fayar leda nan ta cikin buhun siga muka ɗora a kai yanda idan mun tashi ɗora wannan yadi wanda yake ɗauke da siminti ba zai ainihin kame a cikin robar ba. shi yasa ake saka leda yanda da an gama aka zo cirewa ko mai zai fita cikin sauki Yana da kyau idan za a yi wannan aikin a yi amfani da safar hannu ko irin wannan da muka saka ko kuma irin wanda ake amfani da asibiti irin mara kaurin nan. Amfani da safan hannu zai taimaka wajen kariya daga ainihin illar da siminti zai yi wa fatar jiki. Shi yasa yana da kyau a saka wannan safan hannu kafin a fara ainihin wannan aiki. karkumanta manta bidiyon nan yana zuwa muku daga tashar a Abane da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Hakan ne zai baku ku damar samun sababbin videos ɗina da zarar na ɗora su. Yana da kyau idan kun ji daɗin bidiyon nan kuma kun ƙara da shi ku danna mana like domin bidiyon ya samu isa ga 'yan uwa su ma gani kuma su amfana. Bayan kun ainihin sa ainihin yadin akan wannan roba da za ku ɗaura. sai kuma ku yi amfani da hannunku wajen gyaggyarawa domin ya baku irin yanayin siffar da kuke so ya fito kamar da kuka ga muna yi bayan an yi haka sai kuma a kuma ibar ruwan simintin sai a zazzaba a kai. Muna zazzaba wannan ruwan siminti a kai ne yadda zai zama na ya kara kauri inda kun san da dan ɗan matse mun ɗan rage ainihin simintin da ke jiki amma kuma zuba da ake yi a kai zai ƙara mashi karfi yadda da ya bushe komai zai haɗe jikinsa kuma ba zai nuna alamar yadi na ƙasa ba. yadda kuke gani yanzu muna kuma ya gyara ainihin yadin ne yanda zai zamana bai tattare mana ya ba mu siffar da ba shi muke da bukata ba. Yana da kyau a natsu wajen ainihin gyara yadin bayan an zuba wannan simintin yanda za a samu ainihin siffar da ake bukata bayan an gama. A yau muna yin tukwanen fulawa ne kusan kamar kala shida, su ga ɗayan da muke yi shi ma ana yanka shi ne kamar yadda ake yanka wancan amma bambancin ne shi yadin da ake amfani da wannan ana yanka shi ne kamar me yadda zai bawa mutum ɓangare hudu wanda ake kira da square daidai a yayin da wancan da muka yi na baya wanda na muka fara yi za ku ga shi yanayin siffarsa ma ba iri ɗaya ba ne shi ana yanka shi ne a zagaye. Kamar da na faɗa kun ga ga irin su nan waɗanda muka yi a yau. Kowanne dan bambanta adan kaɗan kamar yadda kuke gani. Bayan mun gama komai sai kuma ma ajiye shi ya ainihin sha iska wato ya fara bushewa. Bayan ya bushe za a kuma ainihin kwaɓa wani simintin ne sai kuma a shashafa a jiki. wannan karan za a kwaɓa simintin ya ɗan wanda muka yi na baya kauri saboda muna so ne ya ƙara kamewa sosai a ainihin jikin wannan tukwane namu da muke yi kuma idan an tashi za a shafa duka gaba da kuma ainihin bayan tukunyar Kar manta wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar HD ne da yake kan YouTube yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Wannan zai ba ku damar samun sababbin videos mu da zarar mun ɗaura su. Yana da kyau ku danna like idan kun ji daɗin bidiyon nan kuma kun ƙara da shi domin bidiyon ya samu isa zuwa ga 'yan uwa su masu gani su kuma amfana. To yanzu mun ainihin gama kwaɓa ainihin simintin muna kuma daɗa shafawa ne a jikin tukwanen kun ga yanda suka bushe suka ainihin fito da ainihin siffar da ake da buƙata. To za a yi amfani da kamar soso haka ko kuma burushi wajen ainihin shashshafa wannan simintin a ciki da kuma wajen wannan tukunya yadda ku tabbatar zai baku ainihin kaurin da kuke buƙata. kuma zai ɓoye wannan yanayin yadi da kuka yi amfani da. Wannan shi ne ɗayan da muka fara yi da farko, kun ga yadda shi ya fito, kun akwai bambanci da wanda yanzu aka gama shafa siminti. Kun ga shi yadda shef ɗinsa yake, yadda ya fito, to shi ma yanzu za mu kuma shafa masa siminti ta ciki, inda za mu ɓoye wannan kalan yadin da ake gani yanzu. To bayan mun gama ainihin shashshafa simintin za a ƙara barin shi ya bushe kamar yadda kuke gani yanzu. Yana kuma da kyau a dinga ɗan zuba masa ruwa. Misali in aka yi shashafa simintin yau yana da kyau bayan ya sha iska a ɗan zuba masa ruwa a bar shi kuma ya ɗan kamar kwana biyu kafin a yi mai fenti yadda zai ainihin yi ƙarfi sosai. to yanzu wannan shine fentin da muke yi za ku iya yin duk kalan fentin da kuke bukata amma ni ina so na yi wannan kalan fentin yadda zai tashi kamar siminti kamar yadda kuke gani yana da kyau kuma idan za ku yi fentin ya zama na kuna yi ne a waje ba a cikin ɗaki ba sannan kuma ku yi amfani da abun wani abu kamar kwali haka yadda za ku ɗora tukunya a kai yadda fentin ba zai ɓata muku ƙasa ba wato simintin naku ko kuma tal ɗin da kuke aiki a ku yanzu mun gama yin cikin sai kuma wajen shi ma gashi nan da kamar da kuke gani zan kuma ɗaukan wannan fenti sai mu shashafa ko in ce mu fesa kamar yadda kuke gani yanzu to bayan an gama shafa wa'innan fenti abu na gaba shine sai kuma a bashi ya bushe yanzu za mu ɗauko ɗaya shi ma za a fesa masa fenti ga kamar yadda kuke gani shi ma bayan an gama nasa fentin za a ajiye a bar shi ya bushe kafin a ainihin zo wajen yin amfani da shi kamar da kuke gani yanzu kun ga ainihin gashi an gama kuma kun ga yadda yake da ƙarfi shi yasa ma nake buga wanda za ku ga za gane irin ƙarfin da yake da shi gashi ya tashi kamar ba siminti ba domin yana da ƙarfi kuma ko an buga ƙasa ba zai ainihin fashe ba yanzu abu na gaba shine sai ku samu fulawan ku da za ku zuba a ciki ku ainihin sa a ciki sannan kuma ku ainihin ajiye kamar yadda kuke gani ku yi kwalliyar ɗakin ku da shi wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau da fatan an gani kuma za a gwada idan kuma an gwada ko kuma ana da tambaya ko akwai wani abin da ba a gane ba ko wata shawara ko gudunmawa kuna iya ajiyewa ƙasan comment box ɗin nan ni kuma da zarar na gani zan ba ku ansa Idan kuna da buƙatar na koya muku yadda ake haɗa wani abun, kuna iya ajiye min shi ma a ƙasan comment box ɗin nan. Idan na gani idan kuma na iya zan yi ƙoƙari na kawo muku yadda ake yi. To na gode sai mun sake haɗuwa a wani bidiyon.